ka'aba ita addu'a karbabbiya ce daga lokacin da bawa ya arba da ka'aba kana zuwa makka kana zuwa ɗakin Allah mai girma kana hango ɗakin Ka'aba duk abin da ka roƙi Allah a lokacin Allah yana karba sai aka ce wannan umar da ake kai malamai da hajji nan da ake ba su banna kuɗi ce a bari to da aka bar banna kuɗin ba a kashe kuɗin a wani wuri ba kuna gane ko ba ku ganewa an kicin biri an cimi an ci dila oke kun kiba malamai ku kai su su roƙa maku Allah ku samu taimakon Allah to amma kuna kashe ninkin ba ninkin wannan kuɗin don ku samu fita ko ku samu ba ana ta sai bukata ba ta biya ba to yanzu me zai hana ku dawo da karamcin ku zuwa ga malamai sannan kuma akwai dan abincin da ake ba su irin azumin nan in ya zo shi ma duk sai ana ganin bibbidi a ci amma a bibbidi a ruwayan gwamnati fa <laughs> <laughs> to a ruwaya nan shugabanni ne suke da irin wannan tunani duk da dai ba an ce ba a yi ba amma dai lalle tabbas muna ba ku satar ansa ne to irin wannan karamci abu ne wanda yake faranta su bayan Allah domin yana daga cikin abubuwa na alheri manzo Allah yana cewa sallallahu alaihi wasallam sab'atun yazulluhum Allah fi zillihi yawma la zilla illa zilluhu mutane bakwai suna Allah zai sanya su inuwa arshin ubangiji ranar da babu wata inuwa sai wannan inuwa daga cikin su ai annabi ya ambaci ah, da sarƙar da bawa ya bayar hannunsa na dama ya bayar hannunsa na hagu bai sani yana daga cikin abun alheri da farin tarai. kana zaune malami musamman ka ɗauko abu kawai sai ga an zo gidansa an ajiye mashi shinkafa da abubuwan cefane da yan dubu ishirin ko hamsin an ce gashi ya cefane to wallahi abubuwan da zai maka baka san iyakarta ba baka san iyakarta ku kun shagaltu da rayuwa su sun shagaltu da alkur'ani da ambatan Allah to kaga idan wata rana muna tafiya da wani babban mutum sai ce ai malam baka ku ku zauna ku nema mana taimakon Allah yace yanzu mu muna fita akan hadari idan kuka biyo mu a cikin wannan hadari to wane ne zai taimaka mana da addu'a don mu samu fita. mai basira kenan fa kuna na gane abubuwan ku to su idan yanzu misali ana cikin abubuwa na jagoranci wace irin gudunmuwa kuke nema tsakaninku da Allah zuwa ga bayan Allah domin Allah ji tausayin ku tausaya muku dura ku zuwa ga abin da ke daidai ita addu'a tana tunkuɗe musiba tana sauke bala'i tana da musiba kuma tana ke bala'i shi yasa annabi ya cewa fa alaikum bid'a ina umurtar ku da roƙon Allah ya ku bayan Allah ina umurtar ku annabi umarni ne fa yake bada fa alaikum ina umurtar ku ina umurtar ku kuma akwai wani abu da mafi yawa nukan ba iyayen malamai su ma shawarwari cewar idan har Allah subhanahu wataala yasa aka samu dama lokaci bayan lokaci darussa da neman mafita a ga rayuwa malamai su rika yi domin ba ka raba mutum da wani abu baka ba shi wani abu ba in ka ce wani babban mutum ko suna secret society ko ka ce yana cikin wani cult ko ka ce yana cikin wata kungiyar asiri ko ka ce yana yin tsafi ko ka ce yana yin wani abu ko yana yin wani abu to menene kuka ba su madadin wani duk wata hanya da za a fi wadda za a ce abu na tabbata ta hanyar saba ma Allah to akwai hanyar da abin yake tabbata ba ta hanyar saba ma Allah ba fasalu ahli zikir in kuntum la ta'lamun idan ba ku sani ba ku tambayi wa'i ma'abuta sani su malamai sun sani amma sai a ga da yawa daga cikin magabata iyayen mu malamai a yanzu ba su cika zaɓar wannan maudu'i su bashi muhimmanci ba wata rana ana tare da wani babban mace sai ce wai mece ce ma shirka na a ta magana shirka shi bai ba san me wannan abu kun gani eh bai sani ba ba su sani ba na suka da lokacin za su rika jin wani wa'azi a kaset TV duk channels da suke kallo waya in ba wani Allah ya zaba ba a cikin ɗari ko kashi ɗaya ba za a samu wanda za ka sami suna kallon ko suna TV ko wata TV mai Africa TV ko wata TV mai alaka da addini. Duk ta su wani abu ne na rayuwa kawai ba wai wani abu ne kama da wannan ba. to idan kuma tattare da su babu ba su yi sa'a Allah ya arzuta su da wanda zai lura da su addini ba ba su yi sa'a suka ba da kusanci ga wasu bayan Allah ba ta ina ne duk wani malamin da zai zo wurin su zai zo musu da bukata ce duk wanda zai zo ba wai zai zo musu da nasiha cewar yalla bai a lura da kaza a gyara kaza ba abinda zai kawo su ya za mu samu kaza ya za mu karbi kaza ya za a yi kaza ya za a yi kaza Su kiran da muke gaya iyaye malamai lalle tafi su kokari su wayar da kan al'umma baki daya akan muhimmancin roƙon Allah da yadda ake roƙon Allah da kuma cewar mutum ba sai ya je wurin wani boka ko wani matsafi ba ko wani kaza a'a duk abin da kake nema akwai shi a cikin alƙur'ani mafitas suna da a cikin alƙur'ani Allah yana cewa wani na zulumin alƙur'ani وننزل من القرآن ما هو شفاء رحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا نفورا ولا يزيد الظالمين إلا كسارا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا أي ترى تشوف سورة الإسراء إن الله سبحانه وتعالى أنا تشوى وننزل من القرآن كما من أساس سوكوا دقا كرنت القرآن ميجرما ma huwa shifa abin da yake waraka ne duk abin da ke damunka wallahi akwai maganinsa a cikin alkur'ani in baka sani ba baka sani ba duk wani abu da ke damun ka kai dan uwa ka sani wallahi maganin wannan abin yana a cikin alkur'ani ne kuma wani abu da nake so mu fito da shi kafin mu yi fasar ayan nan wata rana manzo Allah ya tura sahabbai a cikin yaƙi yaƙi sariya duk yaƙin da manzo Allah bai je ba akan ce masa sariya to ya tura sahabbai suka zo a wani ƙauye dare musu suka nemi alfarma a basu liyafa wurin kwana da dan abin da za su ci zuwa washe gari su ƙara gaba mutanen garin nan ko wannan ƙauyen ce suka ƙi saukar da su ma'ana ba su yi musu ba su karɓe su ba ana da ana nan to da sun ce su sahabban manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam sai suka ce to kuma ga sarkin garin mu fa shugaban mu ya same shi tunda mutane sun ce sahabban manzon Allah ne bari mu ko je gare su mu ni mu tambaye su ko suna da mafita zuwa ga abin da ya samu shugaban mu da suka zo an samu banci na ruwayat sai ɗaya daga cikin sai ke ce oke mu da muka nemi ku. ku ba mu mu dan kwana dan abin da za mu ci zuwa gobe mu ƙara gaba kuka hana shi da za ku dawo mal to ku je ku kawo shi dai to da ƙarshe aka je aka kawo shi sarkin nan ɗaya daga cikin su sabai din ya ya karanta wata sura daga cikin surar alkur'ani mai girma wanda mun yi bayani akan ta a makon da ya gabata ya tofa a inda dafin nan yake Allah ya warkar da sarkin nan da kashi suka ɗoko garki na awaki ko tumaki suka ba su aka samu sabani ce wasu na cewa ba za a karba ba sai an gaya wa annabi wasu kuma suka karba har aka je da su gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga abin da ya faru ga abin da ya faru ga kyautar da aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi aka yi wa sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su karba ko kar su karba annabi ya ce su karba har su ba shi wani abu daga cikin abin da aka ba su yanzu musiba ce ta zo ma shugaban su sai suka nemi taimakon Allah zuwa gani zuwa ga waɗanda suke kyautata zato zuwa gare su to kuma a yanayin musibar da kuke ciki a matsayin ku na jagororin al'umma shin kuna neman taimakon Allah zuwa ga bayan Allah wanda kuke kyauta musu zato ko ba kwa yi in ba kwa yi har sai yaushe to wani na zulumin alkur'ani ma huwa shifaa'un Allah ya ce kuma muna sakwa da karanta alkurani mai girma abin da yake waraka ne suran da ya karanta ya ce fatihatul kitab fatiha sura ce ta waraka akwai asari wajen guda biyu wanda suke nuni zuwa ga tasirin da fatihatul kitab take da shi wata rana ɗaya daga cikin jikokin manzo Allah sallallahu alaihi ya samu rashin lafiya kuma rashin lafiyan yayi zafi ya tsanani sosai sai mala'ika jibril yake cewa ya rasulullahi karanta masa surar da babu fa'ul a cikin ta su arba'in a ruwa ka karanta surar da babu fa'ul a cikinta ita ce fatihatul kitab in mutum ya karanta tun daga alhamdulillah rabbil alamin har zuwa wala dallin amin babu fa'ul a ciki babu kuma ya karanta kafa arba'in din kuma Allah ya warkar da jikan nasu ke ba kika karanta arba'in Allah zai warkar da ki kai ba ka karanta su arba'in Allah zai warkar da ka akwai ruwaya ta biyu shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wani ɗaya daga cikin sai da ce wallazi nafsi biyadi Ina rantsuwa da wanda rayuwa ta take a hannunsa ba wanda zai karanta fatiha guda 70 70 ɗaya ɗaya ɗaya har goma ashirin talatin arba'in hamsin sittin saba'in daidai karka ƙara karka rage ta ayyamin mutawaliyat a ce kwanaki bakwai a jere karka yanke rana kowace rana mutum ya karanta fatihatul kitab bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin har zuwa wala dallin amin dai ke da kai guda saba'in a cikin koko na ruwa ruwa mai tsarki kana mai yaƙini da Allah ka karanta wannan a kwanaki bakwai a jere manzo Allah ce wallahi duk inda cuta take a cikin jikinka sai cuta ta shiga a cikin wannan jiki ta warkar da kai ko a bargonka ne ko a jininka ne ko a ina cutar take in ji annabi Muhammad ga mafita Allah ya arzuta mana ita ga wai awad Allah ya arzuta mu da shi duk wata mafita da mutum bawa yake nema da ita inda kai musulmi ne Allah ya gama maka komai man arada duniya fa alaihi bil qur'an duk wanda yake neman jin dadin duniya nan ya riko da alqur'ani a makon da ya gabata ku hakori hakuri wani dan wani yaya ne dan sanda na bar nan wurin ku a nan sai ya ce kai malam wannan shigar da kai ba na yi maka aikin dan sanda ba kuma <laughs> sai ne mai dariya sai da ce masa baka tunanin duk wanda Allah ya bashi ba wanda ya ba ta alkur'ani za mu iya wa shiga fiye da wannan ya Allah zai ba mu alkur'ani ya Allah zai azurta mu da sirrin da ke cikin alkur'ani gurgudan yadda ya so mu sani a ce kuma ba za mu fito a gama abin sha'awa muna rada duniya ba alaihi bil qur'an wanda yake so ya ji daɗin duniya ya samu duk abin da yake so ya samu maliki ne kuɗi ne menene menene ko me kake so wallahi kai riko da alkur'ani zaka samu mafitar tana cikin alkur'ani wa man arada al-akhirata fa alayhi bil qur'an wanda yake so ya mutu shiga aljanna ya kama alkur'ani ya rike zai kai shi gidan aljanna ya nuna mai ga gidansa kama alkurani ka rike gangan kan ka yi da'a ga duk abin da ka gani a cikin alkurani ka hannu da duk wani hari da ke cikin alkurani mai girma alkurani zai maka jagoranci sai ya kai ka gidanka a cikin gidan aljanna wa man aradahu ma jami'an wanda yake so a bashi duniya da lahira ya riko da alquran salihi bil quran kana so ka samu aljanna ne kana so ka ji dadi duniya ne to in dai wannan ne manufarka shine muradin ka riko da alqurani Allah subhanahu wataala zai hada maka biyu ya baka dadin duniya ya baka daɗin lahira To kiran da muke yi zuwa ga al'umma zuwa ga bayi musan cewa lallai mafitar da mu mu gabaki ɗayanta tana cikin alkur'ani mai girma ai shi kullum al insanu aduwa ma jahila shi dan adam gaskiya akan ce makin abin da bai sani ba yanzu mu yaƙinin mu da Allah yaddan mu da alƙur'ani yaddan mu da addu'a ta sa muna ganin cewar tabbas mun an koma ga Allah da alƙur'ani da addu'o'i da suka tabbata daga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam za a samu mafita to amma wani kuma na ganin shi ba addu'a bace shi bai yadda da cewar alƙur'ani zai iya zama waraka akan wannan hali wani na ganin cewa menene bindiga ce za ta yi maganin matsala kwanan aka nuna wata yan yarinya nan da aka ce an halime ta a bindiga amma Allah ya sa ta tsira take cewar ita bindiga kawai tana kashe dan ta'adda amma shi ilimi mu kuma sai mu dau kwatanta abin da alkurani amma shi alkurani mai girma shi kuma yana hada ta'addanci ne gaba yana kawar da abin ne zai kawar da shi ta neman taimakon Allah zai kawar da shi ta hanyar isar da sakonnin Allah zuwa ga masu yin abin su gano haramun ne in ka kashe dan uwanka ga azabar da za ta biyo maka baya za wa man qatala nafsan متعمدا ومن قتل مؤمنا قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم فجزاؤه جهنم جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما